ana tsammanin coach ɗin super eagles sunday oluse zai gayyato wasu 'yan wasan da suka haɗa da victor moses da john michael obi da odion igalo zuwa wasan ƙawancen da najeriya za ta buga da ƙasar kamar da congo kamar yadda wasu rahotanni suke nuni dole ne sai 'yan wasan suna buga wasanni a ƙungiyoyinsu na turai akai-akai kafin su cancanci wannan gayyata baki ɗaya dai 'yan wasan uku Moses, Michael da Igalo duk sun yi wasanni a satin da ya wuce a ƙungiyoyinsu wato West Ham da Chelsea da Watford. Ana kyautata tsammanin cewa Elderson Echejele zai dawo ƙungiyar Super Eagle, amma akwai tantama kan kaftin ɗin ƙungiyar wato Vincent enyema Ana kuma sa ran Olise zai fitar da sunayen 'yan wasa hudu da suke wasa a gida domin wasan ƙawancen da za a ƙasar Belgium.